Malam Usaini Alhaji Abdulmumuni dan abu shine sabon yarima a masarautar Layir dan shekara 34 bai yi aure ba yana da takardar shaidar karatun shiga makarantar gaba da sakandare lise wanda aka fi sani da sunan Abba an naɗa mai rawani a nan eta civil ta nan garin Agades tare da rakiyar abokanni 'yan uwa da abokan arziki har zuwa zaurensa. inda sarkin azbinawa na yankin ayir honorable anata fidet mamman suleiman ya naɗa wannan zaɓi da su kai ba su yi shi ga banza ba anata fidet ya ce sai parmi fami ni ne nayi yi zaɓi don haka wanda na iske na ƙara masu kwarin gwiwa a game da aiki kuma a yi aiki tare tunda ya canji yarima wanda ya rasu tun shekara 1999 mutane kowa yayi aiki a matsayin da yake gaskiya an yi tunani mai kyau kuma an samo mutum da ya dace da wannan guri gaskiya sai dai mu ce mun gode wa Allah fi sibilillahi na ji daɗi wannan taimako ne gare ni sai ina yadda kashi fi a da son kote. Shi ma sabon yarima da aka nada ya nuna jin daɗinsa a game da wannan matsayi da aka bashi na mataimakin Anata Fidet sai ya ce. Na gode ma Allah ga shi yau an naɗa ni a matsayin yarima na haɗin gwiwar masarautar yankin ayir Na gode ma Allah, na gode ma Honorable Sarkin ayir a Natfidat da dukkan al'ummar jihar Agadez da suka zo ba mu goyon baya da gudunmawa don nuna murnarsu. Kun san haƙuri shine jagoranci, in ba ka da haƙuri to ba ka iya jagoranci, za ka ji abubuwa da dama kuma za ka ga abubuwa da dama. Sai dai naɗin sabon yariman a wannan matsayi ya gudana ne a lokacin sallah.